addu'a liman labisa sauban jadidan addu'ar da ake yi ga wanda ya sanya sabon tufafi yanzu a can mun karanta addu'ar sa tsofan tufafi wannan na kullun ne wannan na biyu wannan da muka karanta yanzu du'a'u lubsi saubil jadid sai in sabuwar tufafi ne ita wannan addu'ar ba a yinta in ba sabon riga kasa ba so sau ɗaya kenan ake yinta sai in an canja riga to yanzu kuma idan ka ga wani ya sa tufafi sabo to shi kuma ga addu'a da za ka yi masa wanda ya saka sabon tufafi ba wai ka gan shi ka ce ka wani amma ka burge ba ba haka ake faɗa ba a addini ga abin da aka ce ka faɗa tubli wa ta'ala kaga ba wahala tubli wa ta'ala wannan riwayar Abu sa'idin al-Khudri ya ruwaito ta kuma abu da ya fada ita a cikin littafinsa hadisi ne sahihi kuma yadda shi nasu dinul albani ya inganta hadisin Abun da ake nufi da tubuli daga al'ibla'u ne al'ibla'u ne ka sanya allah ya sa kai nisan kwana kai ta sawa sai ka tsofar da tufafin nan al'ibla'u al'ikhlaku me al'ikhlaku abu ya tsufa larabci idan an ce abu wato kamar al-ikhlaq shine kasa abu ya tsufa to ana nufin tubuli kai Allah Allah ya sa wannan tufafi kai ta sa ta haka kashe ta a jikinka ta tsufa wa yukhlifu Allah ta'ala Allah kuma ya maye maka da wata wacce ba ita ba kaga idan mutum ya ta sa abu ya ta sawa ya ci moriyarsa har sai da ya tsufar da shi ai kaga ya more to kamar kana yi masa addu'a ne Allah ya bashi ikon sawa har ya tsufar da wannan tufafi kuma addu'a tana ɗauke da kuma wato kana roƙon masa Allah Allah ya bashi nisan kwana da zai ta sa wannan tufar kamar kinaya ne na cewa Allah ya sa kana da nisan kwana da zaka ci moriyar wannan tufafi. shi ma duk yana ɗaukan fassarar tubuli wa yukhlifu ta'ala wa yukhlifu Allahu ta'ala duk abin da mutum ya sa a rayuwa ba yana neman Allah canja masa ba idan ka hawo mota ne in ta tsufa ba kana so Allah canja ma ba ko gida ne ka gina kana so Allah canja ma wanda ya fi? komai mutum yana son samun canji to haka aka yi addu'a ga wanda ya sanya tufafi sabo kana ganin sa sai ka ce tubuli wa yukhlifu Allahu ta'ala